Kalangu, Sashen Hausa studio Kalangu ke magana ga kanun labarun maraicen yau. A garin Agadas an hana wasu 'yan kungiyar farar hula shiga birnin a zandar Badamasi zai koma zaman gidan yari bayan ɗaukaka karar da babban alkali ya gabatar. malaman bada karatun ilimin kimiyya da bincike mai zirhi sun ajiye wato kashedin yajin aiki tun jiya talata za ku ji dalili halin da ake ciki game da masassarar cizon sauro a babbar asibitin yankin maradi ma'udin rahoton musamman kenan na yau sauraro barkamu da warhaka gungu muhammad dantani ke muku sallama sai a bi mu a sha labarun dalla-dalla Jagororin farar hular nan uku da aka sako gidan yari yau wata guda daga safkasu yinin jirgi manu da yaka na agadas aka tare su Musa Cangari, Nuhu Arzika da Ali Idrisa da suka tashi yau da sahe daga nan yame zuwa agadas inda za su gudanar da babban taro ranar yau da kuma gobe. wato bakunci bisa bakuncin haure tsaro da batun soke burutsu na ƙetare makomar nafiyar afirka ta yamma nafiyar na cikin barazana ne ma'udin taron kenan hukumomin kwamin ta agada sun yi hani ga gudanar da wannan taro abdurrahman insar ya yi furci a kai ga fasar bayanin nasa Wannan batun kawai siyasa ce saboda 'yan ƙasar Nijar ne suke zagaye a cikin ƙasarsu. Sai dai abin da ɗora wa jama'a kai shine wai na hana su ganawa da 'yan uwansu 'yan Nijar. Ni ina ganin wannan matsala ce da ba ta da tushe. Mu mun yi gangamin jama'a ga mutane da dama suna shirye na tarban wakilanmu da kuma sauraron su suna shirye na su kawo su. Maganar tsaro da ake bayani a kansa mu abin da muka sani ƙungiyoyin farar fararen hula ba 'yan ta'adda ba ne kuma agades wata matattara ce ta 'yan nijar kenan ka gani idan aka fito da irin wannan batu ana son a raba kawuna 'yan ƙasa ne kuma wannan bai dace ba kamata ya yi hukumomi su sake sabon lali na ɗaukar matakai domin kada irin wannan ya sake faruwa a gaida mutari muhammadu 'Yan kungiyar farar fulan nan biyu na zandar da ke kargame tun watanni hudu a kan gwagwarmayar da suka yi bisa ga dokar kasayin kuɗi na shekara 2018 a jiya sun kasance gaban juju mai tambaya bayan bukatar da lauyansu ya gabatar na a samu a musu sakin talala a ƙarshe bukatar bata samu shiga ba. Bari mu saurari ƙarin bayani akan batun daga bakin Amadu Dankori dan farar hula ta zandar. lauyan mu da ke kula da shari'ar ya rubuta wasiƙa na neman bayar da beli na sakin talala ga abokaninmu da ake tsare da su cewa da Sadat Iliya ɗan Malam da ke tsare a gidan kasan mata mai da kuma Yahaya Badmasi da ke zandar. A jiya alkali da ke kula da shari'ar ya ƙara sauraren su a gaban kotu. Abin da ya shafi Sadat Iliya ɗan Malam alkali ya yi watsi da buƙatar neman neman ba da belinsa shi kuma yahaya badamasi alkali ya wanke Mutum 36 suka mace a ƙasar Nijar a dalilin ambariyar ruwa da suka malala tun somawar da marabana, a cikin raskonar sakamakon da Majalisar Ɗinkin Duniya ta wallafa ranar talatan nan daga ranar 27 ga watan Ogista sakamakon ya nuna mutum 130,468 ne suka fuskanci wato haɗawa a wannan bala'i kimanin magidanta 18,140 a shimfiɗar ƙasar baki ɗaya a bayanin tsakanin da reshen da ke kula da kawo agaji ga al'umma na majalisar ɗinkin duniya ocha na harabar yame ya wallafa a cikin majalisarsa a cikin majalarsa haka zalika malalar ruwan ya rumza da gidaje 700 da ya kuma mamaye eka

Jama'ar da ta yi gushi a cikin kwamin ɗin karkara ta Inatas yankin Tilaberi har yanzu suna jiran a kawo musu taimako. Tashin hankalin da al'ummar garuruwan ke fuskanta yasa suka baro mazarnar tasu da ke cikin gundumar Ayeru mai iyaka da ƙasar Mali. Al'ummar na fuskantar matsalar ruwan sha da wurin kiwatar da su a faɗar Alhamdu Isalek mataimakin magajin garin Inates ga bayanin da Yama Tarnan Fudai ta wayar tarho. An sami gushi da dama. Mutane na farko waɗanda suka baro mazauninsu sun samu tallafi na abinci da tantuna da dai sauransu. Yanzu bayan hari na watan Agusta duka al'umma sun komo a zagayen Inates domin kasancewa a yammacin Inates. Har yanzu waɗannan mutanen ba su samu tallafin komai ba. Yanzu babbar matsalar ma ita ce ruwa bayan lokacin damina saboda inda suke ba ruwa ba kiwon lafiya. Da yawansu suna son tafiya mali domin wajen bai wadatar su da dabbobinsu yanzu ma ko an ba mutum buhun shinkafa biyu a karshen wata su kuma dabbobin fa saboda gabar kogin bai da isasshen abinci na kiwon dabbobi kenan ko ina babbar matsala ce A wani bangare kuma sandikar malaman bincike da ilimi bincike mai zirhi snacks na ƙasar Nijar sun ajiye takardar kashedi ga wato tsunduma yajin aiki na kwanaki uku ranar alhamis 30 ga watan Ogista 2018 kashedin zai kare suna tilasawa ne na a komo kan batun gudanar da zaɓe a jami'ar ɗan duk ɗan kulodo ta maraɗi da ministan ilimi mai zurfi ya tsayar ba bisa ka'ida ba. Na bala a dare jagoran ƙungiyar Sinex ya yi wa Asumani na ƙarin bayani kamar haka. Zaɓe da ana cikin yin shi maraɗi ya soki ba bisa gaskiya ba a komo bisa gare shi. Shi ya ɗauki doka wadda ta ta da yancin a yi wannan zaɓen aka yi kiran kandida mai su kandida suka fito suka yi dosiyakin su har suka yi kamfani aka sa komisan wadda za ta tafiya da zaɓe saura kwana biyu a zo a jefa kuri'a shi ministar wanda ya ce Ayi, sai ya zo soke abin da yi in ka diba cikin university kin nan takwas ban da university abu da babu constable rector shine constable rector shine inspector shi shine komi za a aiki na kwarai bisa haka nan shine muka ce ba mu yarda ba tunda su waɗannan dokoki wanda bisa gare su ne university kin nan uku da muka za su aiki sai da muka kai shekara takwas muna tantamana da gwamnati shekara ta 2017 ashirin ga watan ji gwamnati ya ga lalle muna da gaskiya daidai ne in ana son university kin nan su ci gaba lalle a yi zaɓi raktar suka yi tex wanda ta ba bada yancin hakan Adadin ɗaliban da za su tunkarar wato jarabawar digiran BTS na ƙasa aji na shekara 2018 a ƙasar Nijar ya yi ƙasa ga rabin jimillar duk da ɗan takarar da wato baya da digiran bakaloriya a mashi hani ga gudanar da jarabawar sabon mataki ne da ministan ilimi mai zurhi ya gindaya domin kawo daidaito shine dalilin wato kwamitin jagoranci na kungiyar ɗaliban ƙasar niger ya yaba da wannan mataki bari mu saurari jagoran kungiyar Algabit mamadu. idar Beaucoup de réformes Eh, a aiwatar da sauye-sauye da dama a sha'anin ilimi mai zurfi, sauye-sauyen da suka shafi ilimin koyon ayyukan hannu musamman zancen ɗalibai masu shawar yin jarabawar BTS ta ba tare da su mallaki bak ba. Ɗalibai ne waɗanda akasari suna zuwa su yi karatun shekara ɗaya shekara biyu a manyan makarantu kuma ba su da bakaloriya. Akwai misalin ɗalibai masu yin master day suna da lisans amma ba su da bak. A ganin mu wannan mataki zai taimaka wajen gurgunta ilimi mai zurfi a Nijar. Saboda a yau domin su sami kuɗa kuɗaɗe masu makarantu masu zaman kansu sai su baiwa kowa damar ɗaukar karatu alhali ba a yin haka cikin jami'o'i na gwamnati a Nijar. A ganin mu wannan na daga cikin dalilan da ke taɓarɓarar da ilimi a Nijar. Fasarar bayanin Muhammadu Iddar kenan kuka saurara. A ɓangaren malaman bada darasin sana'ar hannu wannan matakin wato hani na gudanar da jarabawar bts ba tare da ana da digiran bakaloriya ba ya faɗo kan daidai a hujojin da madam abdulrahman safiyatu musa malamar ba da darasin yanci a da ya dace ga doka alise isa beri ta yame ta da muka tantaba wato yau da sahen nan ta muna bayani akai ga fasarar kalamun nata. A zahirin gaskiya sai mutum yana da isasshen matakin karatu kafin ya tinkari jarabawa BTS. Jarabawa ce ta ƙasa da ke baiwa ɗalibai samun horo na shekaru biyu. Kuma ɗaukar horon sai mutum yana da wani mataki na karatu na diploma baccalaureate. Kenan wannan mataki da aka ɗauka muna maraba da shi. Ɗalibai da ke fatan gudanar da wannan jarabawa ta BTS alatila sai suna da bakaloriya kafin su tunkari jarabawa bts bai kamata ba a ce wai ɗalibi ya fito da diploma amma a fagen aiki bai da katabus kwalin bakaloriya diploma ce ta ƙasa da ƙasa da ke tabbatar da ɗalibi yana da wani mataki na ilimi na yin karatu mai sirki. Niger Wood sabon gidan sarrafa film ne da aka buɗa yau da sayan nan a nan yame a ganin shugabar gidan Samira Saini Jigo wata matashiya 'yar Niger mai wasa na sarrafa film 'yan ƙasar Niger ce wato mafalki ne a gare ta da ya zama gaskiya kuma dama ce da za ta bada damar wato sarrafa ajin farko na fim inda ake ce ma Fatimata Bindani da gidan zai sarrafawa. Komi an dalilin girka wannan gidan sarrafawar mike dalilin sanya sunan Niger Wood ga fasarar abun da Samira sai ni jigo ta kwadawa Rahilatu Sumana. tunanina a kullum shine in shiga wasannin fina-finai a kamfanin hollywood amma da yake tafiyar tana da tsawo kuma ba tabbas na yanke shawarar kafa hollywood dina a kasata mai suna niger wood domin in gaskata tunanina sannan in baiwa wasu matasan damar rayuwa da wannan tunani da nake da shi idan aka ce Niger Wood an san Niger ake nufi alhali ana haɗa mu da Nigeria Nigeria Nollywood ke gare ta muhimmancin abin shine Niger Wood ya zo domin haɓaka al'adun Niger da na yammacin Afirka kuma mun nuna haka a zahiri a wannan marice ta hanyar gabatar da fim mai suna Fatimata Bidani wanda ke bayanin al'adar Fulani ban so da in yi gasa da wasu ba na zo ne domin in yi aiki tare da kowa a gani na yan wasan fina-finai ya kamata su zama ɗaya idan wani ya tashi wani abu kuma ya buƙaci ya haɗa da ni to ba wata matsala A ƙasar Burkina Faso, jandarma da soja bakwai aka kashe shida kuma suka raunata a yayin da wani makamin ƙera hannu ya tarwatse a cikin daren litinin zuwa sayar talata a faɗar wata sanarwa ta gwamnatin ƙasar da ta wallafa a maraicen talatar da kamfanin dilancin labaru na ƙasar Faransa AFP ya maimaita. Sojawan bakwai sun tanadi kai ƙarfafa tsaro ne a Fama da ke kilomita talatin ga birnin Fadan Gurma, harabar kayan jandarmu wadda da aka kaiwa hari inda za su je motar su ne wato ta fada bisa wata nakiya mai tarwatsewa harin na harabar jandarmu an yi fiye da awa daya aka yi ana ba kashi ba kuma wanda aka kashe agun a cewar wata majiyar tsaro da ta kara bayyana cewar maharan da suka zo da dama sun ɗauki ɗumbin makamai sun zo da ɗumbin da makamai sun kuma toye harabar. Mu shiga kai tsaye ga rahotonmu na musamman, masassarar cizon sabro a wanga lokaci ta ɗau hankali sosai a maraɗi kowace safiya yara hamsin zuwa sittin asibitin yankin ke karɓa a cewar mani mai kula da karɓar yara a wato marasa lahiya ga rahoton da abokinmu Muhammad Mamman ya shirya muna. Hmm? A nan muna ma'aikatar lahiya ta jihar Maradi musamman a sashen kula da yara duk da yake akwai ɗakuna guda uku na kwantar da marasa lahiya yaran da dama suna kwance a ƙasa kuma a waje yaran su fiye da ɗari biyu ne aka kwantar. Dr. Mahmudu ya bayyana cewa yara 'yan ƙasa da shekaru biyar su ne lamarin ya fi shafa sosai. Mafi yawa yare ne da ba su wuce shekaru biyar ba suka fi kamuwa da masassarar cizon sauro. Yanzu muna da kusan marasa lafiya ɗari biyu da wuni muna samun mutane hamsin zuwa sittin bayan waɗanda ake kawowa a matsayi kuma mun samu rashi akalla kashi bakwai zuwa takwas cikin Misali Mubaraka wani karamin yaro da ke tare da rakiyar kakarsa Cima Ibrahim ta kuma bayyana cewa an kawo shi kan nata a asibiti a cikin matsanancin hali. ciwon ne na shi din ya tsananta dan maka zo nan babban likita amma dai yanzu dai da maka zo maka ga likita gaskiya alhamdulillah da sauki eh tun daga yana yanzu yana cin abinci kuma gashi na yana dan walwala har ta ma yana yi yanzu da masassara ta kama matsala an hidda mai wasu ruwa nan ga tsarar bayan shi to da kodin illolin masassara ne an sun yi suke dusa haka nan. A cewar Dr. Mahmudu, canza halaye zuwa mai da hankali ga kiyaye tsafta shi kaɗai ne zai iya rage yawan abkuwar cutar. Ya kamata a wayar da kawunan al'umma na su sake halayya wajen tsabtace muhallinmu domin kiyaye wannan sauro da ke yada masassara musamman a kare yara da yake ma gwamnati tana ba da taimako na kariya da kuma rigakafi akwai gidajen sange da gwamnati take rarrabawa sai dai jama'a ba sa amfani da shi duka duka abin da ya sauka kenan a maraicen yau sai ku tarbi musa hassan a cikin labaru da halshen zabarmanci a ci gaba da sauraron studio kalangu a futa lafiya.